Masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin al'adunmu na gado, shirin da kan yi tsokaci a kan al'adun gargajiya na al'umma daga bangarori daban-daban nahiyar Afirka da ma duniya baki daya. To shirin na yau kamar yadda dai kuka ji na farko zai duba kalubalen da al'ummar zabar ma ke fuskanta a tarayyar Najeriya kama daga rashin rike yare da haɗin kai kazalika da kallon baƙi da ake masu a yankuna daban-daban na wannan ƙasa. Alhamdulillahi an kai gonagan da karin da zarman da zarma ta maga. Tarihi da ya nuna cewa zabarmawa a Najeriya mutane ne da suka sami gindin zama tun a lokutan kafa daular Usmaniya domin tun daga garuruwa da suka yi iyaka da faraku ta jamhuriyar Benin da wasu yankuna na jamhuriyar Nijar har lolo ta jihar Kebbi da kuma Bankano da ke jihar Sokoto. Zabarmawa ne amma kuma sun cuɗanya da wasu kabilu kamar Hausawa da Fulani da dai sauransu. Matsalar ta farko da yaren zabarmanci ke fuskanta a Najeriya ita ce yadda yadda yaren ke shafewa a hankali sakamakon auratayya da zabarmawan ke yi da wasu kabilu kamar hausawa da dai sauransu alhaji mustapha sarkin zabarmawan gondu ya ce lallai wannan matsalar akwai ta amma ba su zira mata ido ba a kan haka ne cikin tsare-tsarenmu muke so mu gina makaranta wadda za ta koya harshen zabarmanci saboda ka taɓa ci kuma cikin ajanda ɗinmu yana ɗaya daga cikin abu na farko saboda gaskiya magana da ka tambaya cewa haka nan gaskiya ne mafi yawa za ka iske ba zubar mai diya ne ba sa jin zubarmanci to amma dai idan taron nan da aka yi shi ba zubar mai ko ina yake kila zai komo mu koye da wasu kabilu waɗanda ke koyo ko ko waɗanda ke alfahari da yarensu so taron nan zai nuna cewa zubar ma za su yi alfahari da eh, yarensu har ya kai ga gina makaranta in Allah ya so cikin wannan tsarin wanda yake kowa da kowa zai amfana. Shin suwa ne zabarma a Najeriya, Alhaji Ismail Abdulmumuni Kamba, sarkin zabarmawan Kabi, ya ce idan aka yi kwalkwalo zabarmawa na da tarihi mai tsayi a Najeriya duk da cewa ana masa kallon baƙi. Alhamdulillahi, zabarmawa mutane ne wanda ya kasance sun fi shekara 100 zuwa 150 a Najeriya. To amma kalubalen da ake fuskanta shine mutane suna kallon su kamar baki kamar baki in the sense that eh, mutane ne wanda ba a ɗauke su 'yan najeriya ba amma idan an koma ga tarihi kamar mu especially kasar kabi in an ce kasar kabi ana nufin argungu emirate shi ba zabar mai ba bako bane a argungu emirate saboda yakin da an ka yi na kafa daular kabi da zabarmawa da arawa da kabawa sun ka yi yanzu ka je gidan tarihi na argungu ka buɗe ka shiga za ka ga wannan a rubuce kuma za ga hotunan su za ka ga an yi hoton bazabar mai da mashi da haragi wannan shi ya yi denotin cewa da su aka yi yaƙi aka kafa wannan daula so kaga babu da za a yi bazabar mai zan bako a argungu emirate don duk wanda kaka ne ya yaƙi aka kafa wuri ba a ce mai bako to amma sauran wurare muna da kalubale mutane ko mutum ya shekara ɗari ga wuri to sai a ɗauke shi kamar bakon misali dandi local gamma inda na fito na tabbatar da cewa mun yi kashi hamsin bisa ɗari na waanda a zaune cikin wannan wuri kuma mutum nan an ka shi kakan shi na an ka shi baban shi na an ka shi so babu yadda za ka yi ka ce mai bako to amma dai wannan stigma akwai shi kuma shine wannan kungiya ta zabarkana take ƙoƙarin ganin cewa an bi hanyoyin wayar da kan mutane cewa zabarma ba baki bane a ƙasar nan. To dangane da wannan maganar ta bakunta da ake yi wa zabarma kallo da ita Alhaji Muhammadu Tilla Jega ya ce hatta sunayen wasu garuruwa a yankunan na Kabi da zabarmanci aka rada masu shi. Dama zabarma ba baki bane. Da aka yanka ƙasa wannan ta Najeriya an yanka wani sashe yana daga cikin najeriya amma kuma akwai zabarmawa ciki akwai wani gari da aka ce kamba kamba ɗin zabarmanci na misali kamba karkace hotake idan suka zo za suna hotoci sai su dan karkace su dan huta shi a dalilin kamba akwai bani zumbu lahiya ta sauka bisa ga zabarmanci sunan garin kenan don haka dama wannan ƙasa ta yankin dandi akwai zabarmawa ciki ko da an kai ƙasa an basu ciki kakannin kakannin su nan suke sayan nan ƙasa argungu ina iya tunawa da akwai zabarmawa guda biyu waɗanda suka tanyi shi wannan mayakin na argungu suka taya shi yaƙi an ci ƙasa argungu da su ciki akwai zabarmawa kuma akwai arawa sannan akwai kabawa To yanzu haka dai akwai kungiya da zabarmawa Najeriya suka kafa da manufar kawar da wannan batu na bakunta da ake kallon su da shi a Najeriya. Wannan kungiya kuma ita ce zabar Kano. To sai dai tambaya a nan ko meye wannan kungiyar ke yi na kawar da wannan? Alhaji Ismail Abdulmumin Kamba yana mai cewa. Cikin abubuwan da mun ka tabbatas shine duk wani abin da ake bukata na tabbatar da wannan wannan kungiya ta tanade shi allah ya ka sauki al'amari na kasancewar akwai wannan national id card to duk wanda ka sani an ce misali ga garinsu ga ƙauyensu cikin jiha ko cikin wata local government an san garin an san ƙauyen an san menene to kaga ba a ce mai bako kaga sai a bashi national id card mun sha wahala a baya mutane ba su da wata abin da za su ainihin bayanar da kansu in suka je lagos allah ya kaddara mutanen mu zabar ma mutane ne masu tahiya nesa da kusa wajen nema to in sun ka je sun ka nemo kamin mutum ya zo gida sai ma'aikata immigration ne wane ne duka sai su tare su su ce ina za su ai yan nijar ne kaga ai babu wanda taɓa taron bahillaci ya ce mai ɗan nijar na to duka tarihin guda ne tohowa an kai daga wasu wurare an ka taho kowa ya zauna kuma ya ci gaba da lalura ta amma su hillani ba su da wannan matsala don shi bai ce duk da haka ne har south africa har ko ina ba mu ce mai bako abinda muke so mu gaya mu hukunta cewa mu ba baki ba ne kuma muna da dalilai kuma tarihi ya nuna saboda haka ba baki bane mu a najeriya ba baki bane a duk wasu harkokin da ake yi a najeriya To ana dai sauraron shirin aladunmu na gado ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI tare da ni Abdullahi Isa. Baya ga matsalar kallon baki da ake yi wa zabarma a Najeriya akwai kuma matsalar haɗin kai tsakanin al'ummar zabarma da ke wannan ƙasa. Abinda Alhaji Mustapha sarkin zabarma dundun ke cewa wani abu ne da ke ciwo masu to a ƙwarya. Gaskiya saboda damuwa da nake ciki a lokacin da ni gado ga mahaihina so ba ni kwana kullum tunanin da nake yi kenan kuma allah ya biya mana bukata kuma haɗin kai da albarkar da ya allah ya ma zabarmawan kebbi tushen zabarmawa kebbi state ne kuma daman zabarmawa babu gidan da ba su shiga ba a cikin yare ko cikin hillani ko cikin hausa ko gidan sarakai so don haka za ka iske ba zabar mai an haihu guda sai ka iske saboda hankurin matan zabarmawa da do kyamar da za a yi musu sai ka iske dan ya yi albarka yana cillaye ah, gaba kuma masu alfahari ne da zabarmanci har dai yanzu. Wani babban abin tinkaho ga al'ummar zabarmawa shine yawon bidda. Ba a san sansa da zama ci makwance ba, sai dai Alhaji Ismail Abdulmumin Kamba na cewa da wuya ka gaba zaro mai cikin ayyukan asha. Zabarmawa sun watsu nesa da kusa kamar yadda ka sani. amma kowane mutum za ka gan shi bisa sana'a shi in karamar sana'a ce ba mu raina ta in babba ce ba a tsere mu ba amma lullalurar da ta taso in ta rashin mutunci ta to da wuya ka ji sunan bazabarmi To madalla masu saurare karshen shirin al'adunmu na gado na wannan sati kenan da ya yi tsokaci a kan kabilar zabrama da ke rayuwa a Najeriya da kuma kalubalen da suke fuskanta a madadin sauran abokan aiki da sashen Hausa na Radio Faransa International musamman ba Faruku Yabo wakilinmu daga jihar Sokoto da ya haɗo mana kam ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa sai mun haɗu a wani shirin idan Allah ya so mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji ku.